Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna da wata ƙasa kashi na ashirin da biyar na marubuciya Rahma Kabir wanda ni mama ne ke karanto muku. Adam ya samu lafiya sosai saboda yanzu yana ta kafansa sai dai yana dogara sanda guda ɗaya. ganin ya samu lafiya ya sa shi hankurin koma gida sai dai baba ne ya dakatar da shi akan ya yi hakuri ya samu musu kuɗin motar da za su je kano dan yana so ya masa rakiya har gida wannan dalilin ya dakatar da tafiyarsa saboda ko ya ce zai tafi shi kaɗai bai da kuɗin mota dole ya jira baba har ya samu musu kuɗin mota saboda haka ya sa ya kara kwanaki ba yanda ya so ranar lahadi da wuri alhaji bai ne shirya ya biya ta gidan sa'ad ya ɗauke shi suka taho gidan baba dan su dauki adam a hanyar adnan ke ce masa abban abuja na yi wani nazari akan adam shi mutum ne mai son kuɗi ina ganin in muka kwaɗaita masa kuɗi ta cikin dabara zai iya yafe wasu munar a rufe zancen ki ɗaya adnan ka manta fa kashe shi suka so su yi anya zai yarda kuwa gwara wancan rashin tunanin da ya da ya bada matarsa aka ba shi kuɗi hakan mai sauki ne don haka mu bar wannan maganar wallahi baba ina da yakinin zai amince don ka san shi fa talaka da an watsa masa tsaba zai tsatsaga ne dan ya koshi ina ganin kuɗi zai ƙara yi mana rana akan adam saboda miyali baya fasa halinsa sai dai ya sauki hmm shikenan za mu gwada mu gani in hakan zai yi aiki da wancan suka karasa gidan baba manna ya fakin suka fito suka isa kofar gidan suka sami yaro suka aika shi ya kira musu baba yaron yana shiga gidan sai gashi sun fito tare da baba suka sallami yaron da naira ɗari biyu ya wuce Baba ne mika musu hannu zuwa gaisa da yake ya shaida maina. yace ce mashi ai mutumin kama ya samu sauki sosai. Har yana shirin koma gida ni ne na tsaida shi. Amma da tun makon da ya wuce ya tafi. Allah sarki ya shaida rabon za mu haɗu. wa mun zo mu gan shi ne mana akan wata magana ko za a yi mana magana da shi. To bari na kira shi. Cewar baba ya koma cikin gidan. Ba jima sai gayi sun fito tare da Adam. Yana ganin Adnan ya waro ido waje cike da mamakin ganin shi. yana kiran sunansa annan ya murmushi yana cewa da mu ashe baka mutu ba kaga ba kaga ba shine tabbatar mana da kana raye shi yasa na zo mu tafi kafa ta kafarka ya magana yana nuna Alhaji Maina Adam ne ya giriza kai yana cewa ban mutu ba Adnan Allah ya nufe ni da rayuwa domin na gyara kurakurai na sannan na ɗauki fansar abin da munir suka yi mani to alhamdulillah mu ma mun san komai da ya faru a tsakaninku wannan ya sa muka zo mu tafi da kai domin a yi magana da kai saboda a yanzu haka su wani suna hannun 'yan sanda kai masha Allah wannan labari ya sa na kara samun karsashi karsashin tunkarar makiya na da haka shirye nake na bi ku baba zan bi su zuwa Kaduna da zarar kuma ya daidaita zan dawo sai mu tafi Kano wajen 'yan uwana Adam ya karasa magana yana kallon babu wanda tuni ya fahimci da akwai wata a kasa wanda ya jefa Adam cikin halin da yake ciki. nan take ya amince ce yana ya yana jira har ya dawo ba matsala da haka suka yi sallama alhaji mai ne ya ba wa baba kyautar dubu goma ya amsa yana godiya adam kuwa daga shi sai kayan jikinsa da sandar da yake dogarawa ya bi su ya shiga mazaunin baya adnan shi yake tuki maina kuma a gefensa haka suka ɗauki hanyar zuwa kaduna adnan yana ba shi labarin yanda ya samu nasarar tona asirin munir da mahalin da ya ke ciki don hankalin adam ya yi matukar tashi jin yasira ta san abin da ya aikata mata da wani ido zai kalle ta har ya shawo kanta ta ci gaba da kallon sa a matsayin miji lalle ya fara cikin alhini da fargaba maganar alhaji maina ce ta katse mashi tunani da yake cewa ai adinan komai ya zo ƙarshe saboda na yi magana da yaya habibu cewar ya tanadi kuɗi mai tsoka wanda zai sallama adam da shi ka amma na ji daɗi kana ganin zai kai nawa kana ganin zai kai nawa kuɗin mun ka san yayi bai iya kyauta ba zai kusa miliyan goma nake tunani adnan ya jijjiga kansa yana mamaki adam kuma zaro ido ya waje yana mai mata miliyan goma a ransa tabbas lokacin da zai tsaya a kafafuwansa ya zo dan ba zai manta ba yana da miliyan bakwai a sabon ɓoyayyen akawun ɗin da ya buɗe ya tabbatar babu wanda ya san da shi tun ya fara hasashe irin business ɗin da zai fara yi da kuɗin wahalarsa ta kare dan ba zai sake aiki karkashin wani ba kuma har sabon gida zai siya a Kano ya zauna da iyalansa. Tunawa da Yusra da ya wa ta san abin da ya aikata mata ya sa shi faduwar gaba da taraddadin haduwarsu. Haka suka yi Kaduna suna ta hira tsakanin Adnan da Maina. Adam kuwa ya ji sanyin AC nan ya sanya shi bacci. Sai da suka shiga cikin gida suka yi fakin kafin suka fito. Adnan ya tashi Adam ya fito rike da sanda sai ya tsaya yana karewa ma keken gidan kallo. wanda aka narka mashi kuɗi wajen ƙawata shi annan suka yi gaba yana bin sa har suka shiga babban falon gidan momi suka samu zaune tana ganin su ta mike ta nemi sanda zuwa suka amsa sannan tana cewa Adnan ya wuce da Adam wani ɗaki da ke falon yi wanka sannan ya dako mishi wasu kayan daga cikin nasa ya sauya Adnan ya ce to ya wuce ya yi wa Adam jagora zuwa wani ɗaki Maina kuma ya wuce falon Abba a can ya da zango sai da suka yi wanka suka ci abinci suka kinsa kafin abu ya kira adnan ya ce ya kira haidar su zo da sumunin ya ce to sannan ya wuce babban falon ya zauna a nan ya samu adam yana zaune yana kallo ya hakimce kamar gidansu ƙananan kayan da adnan ya bashi ya sanya kuma sun yi mishi kyau da yake fari ne duk da ya disashe saboda wahala a nan adnan ya kira haidar ya ce su taho ga baki ɗaya Bangaren su Munir kuwa a kwana biyun da suka yi Munir ya yi mugun galabaita saboda bai saba da wahala ba. Duk da yana cin abinci da ruwa mai kyau amma sai da ya rame ya baki saboda babu wanka ba su da kaya sai hamami suke yi saboda dauda. Sai dai suna sallah saboda ɗakin da suke ciki akwai ban ɗaki kuma Haidar ya ba su da tuma. A nan ciki suke yi. Munir ya yi ƙudurin sai ya lalata rayuwar adana kamar yadda ya sanya shi a cikin kunci. abubuwa da yawa yake ayyanawa wanda zai yi masa kawai fatansa Allah ya sa Adam ya yafe mushi suna zaune jingun jingun don tunda suka kasance a dakin babu wata magana da ke shiga tsakaninsu haidar ya zo ya bude dakin da kansa ya ce su fito za su je gida sa'ad nan sun dawo da sauri da suka miƙe suka fito kowanne yana da fatan Adam ya yafe musu domin wannan kaɗai azabar da aka ba su ta rufe su a guri ɗaya ya sa duk sun yi laushi fargabar su an shiga kotu duk sai sun yi zaman gidan yari wanda gida ne mai cike da tarkacen mutane kowanne da irin muguntarsa haka suka shiga mota suka wuce duk zuciyoyinsu cike da fargaba suna shiga babban falo da sallama adami muke da sauri yana kallon su ma kallon shi suke yi cike da tashin hankali ba su gaggata yana rayuwa sai da suka gan shi a zahiri haka suka kara so falon duk suka gurfana kan gwiwarsu Haidar ne ya zauna a kujera Adnan kuma yana Adnan kuma ya kira Sabu wanda a can ya samu momi suna hira. Gabaki ɗaya suka fito falon duk suka samu waje suka zauna. Suka gaggaisa sana bai buɗe taron da sallama. Ya ɗora da cewa gabaki ɗaya mu mun san musabbabin abin da ya tara mu anan ba sai mun tsaya muna maimaita magana ba. Alhamdulillah ga Adam yana raye bai mutu ba. Ina mai baka hakurin abin da waɗannan yara suka yi maka sun zalunce ka matuƙa. ina fatan za ka kasance mai yin haƙuri sannan na baka damai in har baka yafe ba to ni zan jagorance ka da ɗaukar maka lauya shiga ko ta bi maka hakinka in kuma ka yafe musu to wannan abu ne mai kyau wanda Allah zai saka maka da mafificin alkhairi kuma ni ma zan kasance mai yi maka tukwicin miliyan goma sha uku wanda za ka ja jari da shi ka riƙe kanka amma in baka yafe ba ni zan tsaya maka kan komai domin ni ma na fi son su girbi hukunci mai tsanani musu abin da suka aikata maka ai yaya muna da so ya yafe din domin Allah ma muna yi mishi laifi ya yafe mana balle a tsakanin mu yan adam dukkan masu kuskure ne cewa Alhaji mai na cikin tausasa harshe Adam ya dago yana kallon su wanda idan su ya cigo da kwalla ya juya kallon su munin da fuskokin su ke sunkuye ya dawo da kallon sa ga sabo ya bude baki ya ce a gaskiya Alhaji da ba na jin akwai abin da zai sa na yafe musu dan da burina kaɗai na warke na tankare su domin ko ni ko su amma daga bisani a inda kake da kima da mutunci da kuma irin taimakon da alhaji mai ne mani lokacin da ya bige ni ba zan manta da sa ba na aka busa wannan dalilin zan yafe musu sai dai ina so a jawo su kunne su fita daga hanyata da na matata da duk abin da ya shafe ni in kuma ba su ji ba ni da kaina zan kai kara kotu domin a bi mana haƙƙina ya kare yana duban su sabu suka yi mishi godiya tare da masa alkawarin babu abin da zai sake faruwa abai dora da cewa tun da ka haife insha Allah zan baka cek din kuɗin ka ka je ka rike kanka sannan gobe Allah ya kai mu za mu je da kai har wajen iyayenka su ma mu fasa hakuri na gode Alhaji Allah ya saka da alkhairi ya sa mu nare sauya su ya koma irin halinka wannan maganar ta yi sai da ta ba su dariya suka amsa da amin sannan abu ya koma yi wasu mani zazzafin kashedi ya musu faɗa sosai daga ƙarshe ya rufe da nasiya gabaki ɗaya jikinsu ya sanyi duk suka yi mashi alkawarin ba za su sake aikata makamancin hakan ba abba ya sallame su ya ce kowanne ya tafi gida kar ya kuma jin an da zancen sannan gabaki ɗaya sun sun koma gida su san irin abin da za su faɗa iyalansu dan ya sa dan ya san an yi neman sa an gaji haka su Yunus suka tafi ya sa direba ya kwashe su aka sauke kowanne a gidansa Munar kuwa a bangaren sa ya wuce ya shiga bandaki ya so mai wanka kamar wanda zai soya fatar jikinsa. Sai da ya wanka sau uku kafin ya haƙura ya fito da alwala a jikinsa. Ya sanya kananan kaya feshe jikinsa da turare ya kara karfin isan falon. Ya zauna a kujera yana mai da numfashi a hankali. Ya lumshe ido yana taruwa abin da ya faru tamkawa mafarki. Duk da ya ɗauki mugun kuduri a kan Adnan sai dai nasiyar abu ta ratsa shi. Wanda yake jin ba zai iya sake aikata wani kuskuren ba. dole ya sallama ya yafe masa da tunani mai kyau akan yadda zai sayo rayuwarsa in ya tuna da tun lokacin da ya kusanci sira bai sake aikata aikin alfasha ba saboda duk matan sun fice mishi a rai isra kawai yake da muradi gashi kuma ba zai taba samun ta ba tunda adam yana raye igiyan aurensa tana na kanta kuma ya san ba zai taba ta ba dole ne ya yi hakuri ya cire ta zuciyarsa ya fara neman wacce zai aura nan baya fata ya koma rayuwarsa ta baya dole ne ya soya ko dan iyayensa su yi alfahari da shi haka ya ci gaba da lissafi har aka kira sallar la'asar ya fito ya wuce masallaci dan gabaki ɗaya ya ladabtu yana so ya zama mutumin kirki kamar yadda wasu ke kallonsa da shi ban san matsalar sa da ke ɓoye ba washe gari kamar yadda suka tsara za su je kano dan haka gabaki ɗaya suka kimsa da nufin sun je za su kwana washe gari su dawo saboda abu baya son tafiyar gaggawa sun shirya ga baki da yar da momi don ta ce ita ma za ta je adam ya suwa ce ya koma katsina ya tafi tare da baba zuwa kano amma saboda yadda saba suka karrama shi ya sa ba zai yi musu musu ba adnan shi ne ya kara ba shi wani kaya daga cikin manyan kayansa duk da ya fi adam ɗin zau amma kayan zai yi mishi ya ce ya hada da na jiya tafi da su ya bar mishi adam mai mishi godiya sanya kayan suka yi masa kyau kamar dama can nashi ne suka fito ga baki ɗaya zuwa farfajiyar gidan a wata babbar ce ba ya ce za su tafi a ciki maina kuma ya ce ba zai bi su ba abuja zai tafi saboda akwai mutanen da zai yi mitin da su haka suka yi sallama da shi ya wuce a motarsa momi da abba baya suka zauna sai tsakiya adam da adnan sai gaba kuma direba da munira gefen shi ya sha manyan kaya kamar ba shi ba zuwa yanzu ya zama shiru-shiru magana sai da kyar yake iya yin ta rayuwarsa cikin kiftawar ido ta saya kamar ba mu nirba mai isa da jiji da kai da kuma mulki haka direba ya ja zuwa kanan dabo da suka isa zariyan ya ya ce su biya wani gidan cin abinci su yi ta gawe da yake yana fama da ulsa baya murin yunwa dole suka yi ratsi ta cikin zariyan suka samu akwai abincin da zai ci su kuma aka yi musu oda ɗin snacks da drinks suka kama hanya suna ciye-ciyen su suna ɗan taba hira suka isa kano da yake adam gidan za su fara zuwa shi ya rika yi wa direba kwatance har suka isa kofar gidan suka yi bakin abu ya sa adnan ya fita ya sallama da baban adam dan bai dace su shiga gidan kai tsaye ba kuma in suka ga adam zai iya haifar musu da shiga matsala wanda hakan zai iya zama matsala adam ne ya ce to ya fito ya kwada sallama a kofar gidan amadu ne ya fito yana amsa tare da tambayar wa yake nema adnan ya ce mun zo wajen mahaifinku ne daga kaduna muke shugaban kamfanin sa Adam ne. Da sauri Ahmadu ya ce to ya wuce ba jimawa ya dace masa an ce su shigo. Annan ne koma mota ya sanar da su abba. Sai duk suka fito abba ya Adam ya zauna tukuna sai sun fara isar da bayanin sa kafin su ganshi. shi. Ya yi na'am da hakan saboda baya su a ce an yi bayanin abin da ya aikata wa Isra gabansu. Domin da abin da ya faru shine har ya ja kansa ta gayyara. Suka wuce suka shiga gidan suka samu an shimfida musu tabarma. tsin da baba suna yi min da zuwa hadiza da ke shirin fita wajen aiki ta lego tana kallon su ganin ga baki ɗayan su arziki da jin daɗi ya nuna a jikin su ya sa ta fasa tafiya domin in sun tashi tafiya ita ma ta yagi rabanta da za su ba wa su inna ta samu cikon kuɗin malam a cikin sauki da wannan tunanin ta fito ta nemi sannu fuska cike da murmushi sai washe baki take kamar gonar auduga da ta haɗa ido da inna sai yana ta dankara mata rara amma hadiza ta waske ce kamar ba ta gani ba sai ma waje da ta samu ta zauna daga kofar ɗakin inna bayan sun gama gaisa bai sanya adina ne koro musu bayani tun daga farkon lokacin da adam ya bada matarsa ga munir bai rufe komai ba har kawo mutuwar adam ɗin da duk abin da ya faru har ma da zancen bai mutu ba da ɗauko adam ɗin da suka yi salati kawai su nake suna cike da mamaki da ta'ajibi sun kasa cewa komai banda salatin da suka yi sai sanyi da jikinsu ya kan wai adam bai mutu ba su da suka kame komai nasa suka rike a matsayin gado sannan ma ashe shi ne ya jefa kansa a wannan musibar a ce ya da matarsa wani gardi ya kwanta da ita don son zuciya da neman duniya hadiza kuwa mutuwar zaune ce ta soma tunacin mutuncin da suka yi wa isra ashe ga baki ɗaya laifin ɗan uwansu ne da ya ja a kansa mutuwa lokacinsa bai ba amadu da ke ɗaki shi ma dai cikinsa ya masa sanyi ya kosa su tafi wasu inna korafin abinda suka yi wa Isra. abu ya sa Adnan ya kira Adam miki ya fita. Ba jimawa suka shigo ta da Adnan a gaba. Adam a bayansa kansa a sunkuye don kunya da taraddadi. Ya sa ya kasa ɗago kansa. Duk suka zauna a zauna akan tabarman. To masu sauraro. A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.